sallallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan girman Allah kai haƙuri. Mahaukaci ne kai. Wallahi na san jangare. Waye kai a gidan nan me ka zo? Na san jangare wallahi. Wai ina ne jangare? Garin aljannu. Garin aljannu. Eh. Dan girman Allah. Gaya mun za kai uban me ka zo gidan nan wannan gidan babanmu ne. Ai na daɗe a cikin. Ka daina min kisisi na dan na iya amana ta kai wa'azzan. dan dora zan ne dora dan kwali ni ma in yi ta na'iya a wai ma amma mun zauna a Lagos zan ci kutumar uban mu ina zuwa tukuna wai a Aljanu ma akwai ƴan Daudu dan girman dan girman Allah dan girman Allah wallahi wallahi ka yamuri iya wallahi da gidan ka ne zan maka bayani dalla dalla ba na bukatar bayani ko wa wa wa hali bakin nauyi ba su san alkunya ba surkan zamani kina ji na alele ba wani abu ne ya sa maka kira wannan uban ubanki ne nima ubanki ne wato ne gaba ɗaya dan shi ne baban wannan legas ma da na je na auri da tumarki warki alquran da ne da sani dan annai dora ni an motar tumaki a rawu tura ni ba san lokacin da ake ana bikin eh. ka eh kaga ki razubi ihe da na shanye na sani wallahi ki razubi baba na giya na giya na giya sai da na shanye shi gaba daya to ai na ji daɗin bikin na ba kai ban taɓa ganin bikin da ce ka san kai sati uku ban sallah ka san kai kaɗai ne ka sha giya togo ka sha ta Najeriya a nan togo ka sha mai kyau dindi nan ma ka zo ka sha ai anya ku abubuwan da zan kai sai ne furawa ba za ka yi zan yi furawa za ka yi ba an taɓa sa kofi ba aka ce wa ya taba hankirar uku tun daga Legas har Arewa babu kai, ne. Ka Ba wani abu ne ya sa maka kira ki wurin nan ba. Domin duk saurayin da ya zo gunki ki nuna bakin ajiyu kuɗi ne a taɗa. domin idan babu kuɗi mu da kika gan mu na rayuwa mu mun dogara da ke da Allah muka dogara da ke Allah muka dogara da ke ke za ki mana abu baba ni da nake son aure na gani ba kafu babur ba ba ta sana'a nake ba ta za in tara kuɗi kar mu zama ɗan iska tantar ba ɗaya shi bai samu ba ni ba samu ba sai kin ga da ka da ki mu fara samun yankaya amma aka tafi haka aka noke ta harkar za ta yi wallahi ba za ta to shi yasa din nan kin ga kamar nan ne mota wannan ne wata dake ba dan jiki haka kafi haka wannan kana gani a ah, da arziki abu eh, ko arowa ake ka kuma ni ne yasa yake murowa wallahi taba karuwa ne wa ita ce ba taba gaya maka yadda kuke ba ba za ki ce ma za ki gaya maka ce ni yayan mahaifinki ba ne dole zai rinka maka alheri ai ina ta son in gaya mai zan gaya mai Kaya. kuma ina ganin hakan ba za ta yi ba Eh, da Allah ubangiji ya ta fuska eh ka kai ta wasan hausa wasan kwaikwayo yi wasan kwaikwayo ba to wa na sani a wasan kwaikwayo ne hmm, wannan akwai wani dan gab ɗaya fari haka mana bakar bashir mai sha wannan yaro da naga yana tallan tufafi eh ah, to ai dafin yake yin producer haka yana sa mutane talle yake eh kuwa kwarai yana tallan fenti haka fenti ya kace je kan injiniya to ai dan dai ka san rayuwar bibin ce ta abun nan hatta lafiya ka ce ba zan samu muku fenti a kai mu wanda mun dama a sa kusa da mu na nesa nan ba sa zuwa kai ta gurin da dan haji dan hajiya yaron da ya koma siyasa tsofaffi suka ce ba ta girma ba Nazir dan Hajji ya fito takara. Ya koma siyasa duk koma bunkurin da nan ko ina ne. A ba za su zabe shi ba. Suka ce baya zuwa noma baya noman rani sun faɗa wannan suka ce baya noman rani zuwa noman rani. Ya za mu bayi takara. Wanda suka raɗa yi da ƙasa lokacin nan. Ya zo na ce to shi kenan ka kai kotu ce ba zan kai kotu ba sun fi ni ɗaurin gindi. Ma'aikata Allah mutum bai kamata rayuwa irin wannan ba. Hmm? Ya zama na cikin su alaji sheshe ai wai alaji sheshe <laughs> wani yaro da shi ma alaji sheshe shi ma nan a cikin su yake in hmm, wallahi wallahi su wannan yaron wannan alu to abin da nake so shi ne ke ko kin ko kin so dole ne ki kana mana arziki tunda Allah ubangiji ya ba mu ki to baba ai na ga wanda mota haya mota kuwa ki auren ai zai yanzu a ko kin je wani wannan Kawai na gani ai ni ba sana'a nake ba kuma. To sana'a ke ce sana'ar kai ka ji yara ya ke ce sana'ar. Ai ke ce sana'ar. Au ka kai ta gurin amaryawa ma. Amaryawa amaryawa ai kyamara da kuma ya koma kyamara ma. A'a su biya koma yanzu. Ana ce ta wallahi. Su biya kullun za ka yi wallahi kullum ya dai dinda ga waya yana yana zikiri. Yake ka to. Ni wannan je gidan zarka in je in ci gaba da zikirin dai ni zikiri ne wannan je ga idan ke zuwa ai. an taɓa kadiriya bar ta zikiri ba yi wani duk ba kaga na cikin addini yadda ya kamata da tajaniya duk mutanen mu ne wallahi tallahi har izala ma namu ne mu har namu ne duka to kai ai ko ina ka ai duk inda duk inda ake cewa za a faɗi Allah da manzon Allah to zauna a wurin ka zauna a nan zaka zauna eh daki ga daki kin ji abin da na gaya muku Je shiga ɗaki. Na ji ina ga ya ce mun ma yau zai zo. Yawwa in dai zai zo mana ina gida. Kana gidan. Kana Allah ya sa. Yanzu magana kace muna Eh. magana wannan yaran Bootcoat. yaro a na ga yaro bitcoin ai yau na yaro bitcoin ai shiga ike ɗame ɗuwawansa wallahi na ce wannan harka kai sai ya dinka sa mun kaya ya ɗame inda ka san ɗan daudu yaran nan da ya zo a wajen rufa indomi yake kwana arfa indomi na sani a indomi sai an da safe za a ce tashi a kyara guri sai na dora shayi a gurin a fara to kaga mu kuma ba haka muke so ba sa ni duk wannan yara ba yana ke bada kaya kaya da ba shi ke bada kaya da haka sa wasa yake bada haya na ce to kaga wannan harka idan za ka haƙura ka haƙura idan za ka haƙura idan za ka yi hankali ka yi hankali na ce to gaskiya tsakani da Allah ya kamata na ga ayatul lahi sai ma yake abin eh, shi ma ya fara saka mun ka na gani na gani yaran ba sa gani abin da nake so kace zamu magana ko zamu magana eh. na shawara ta fi goma

sirkan zamani sirkan zamani yawa baka ne wato mai gari abin da yasa kaga na zo ni ban kasa a gwiwa ba na biyo ka har gida eh ban bar ka ka fita fada ba eh da akwai magana da ya kamata a yi a fada akwai kuma magana da imu imu ne ni da kai dama magana ka san ni dai na san ka magana ce ta kuɗi dama ai ba ai a fada ba to ba ta kuɗi ba ce amma wannan abin ya fi kuɗin to yarinya ce na ganta jiya da yamma eh to sai muka yi maganganu da ita ta ce hmm. mu yar gidan mato ce eh kwarai mako to ni kuma ka san ni na ganta ina santa to amma Ariya ta nuna min wasu yan kwana-kwana ya da ce ni na san na da maganin ki haka ne saboda haka abin da zaka yi hmm. ka je ka samu mato ka higa ka fita ka san duk yanda zaka yi a kullu maganan nan yanzu kai bawa dan Allah dan annabi magana ta gaskiya fi sabilillahi hmm? yarinyar nan fa kai ba mata kan yarinyar kai kanka tukuna kana ta raba alewa fa wani bikin gashi nan za a yi shi kwana kwana nan ba da daɗaya ba ko kana neman wani auren kuma sannan ka zo ka sake tsoro da wani rigima ko ta neman auren ba gama wani ba ka sake ɗaukar wani ina jin biki bai kai sati ɗaya ba juma'a ce mai zuwa to juma'a mai zuwa zaka ɗaura aure kuma sannan da ka ga wata kuma ka zo ka ci kana so haka ake yi hmm? wai da hada ya kaji ina zuwa ya kaji ta wannan yarinya da kake magana an riga an yi komai da komai an gama an sa biki ita ma bikin ya zo gab karshen ta ma rana ɗaya za a yi da naka nan kuma saurayin ta har ya fara raba wannan takardar nan kuma ka baka ce kana wani wani wani wani wani yanzu dai yanzu kana nufin dai eh. ni yanda na rufa asiri ni ba za a rufa mu asiri ba kenan amma dai kowa rufa asirin wani fa sai a zauna lafiya to kawai ni abin da ke so ka yi hakuri ka rufa asiri wannan ajiyar a wancan biki kawai yanzu dai ba za ka yi mu hanyar ba kenan yanzu abin da za a yi kana ji da kyau tunda dai shi da abin da aka yi baya ai ya riga wuce gaba ake hangi kawai yanzu idan aka gyara gaban ba idan aka gyara gaban bayan ta gyaru amma ba a gyara gaban ba to bayan he ta warkace ni yanzu kamar ka ni akwai wani abu da zan zo bukata a ka ce ba haka ba na fi san komai eh? na fi san komai in za a yi ma ba za a yi ba shi kenan ni ma na san me zan mm. kawai mm, dan Allah ji tukuna abokina tsakanin ne kai nan Allah dan annabi ba tone tone ba binkicen komai kawai ni tsakani da kai kawai ai kar ta san kar ne yawa zo ka ji ai wannan ne ne <laughs> mai gari wakilin jama'a Allah ya kare girma eh, Allah ya kare girma amin amin karka Allah ya kare girma na gode eh, eh, ba shikenan yawa shikenan yawa sai na sai na damuwa sai na ji yau to kun ga gidan nan A wannan ne gida? Eh, ko da eh yau ko da kun zo ba ku same ni ba, kawai ku shiga. Ba matsala. Eh, ku shiga kawai a'a. idan kuwa zo ku shiga kan ku tsaye ba ruwan ku da wani shege ba kai yawa ba ruwan ku kowa kai ban gane su ba kai gidan uwar ka ne wancan ma ai ba hankali ya ci kwaye a ah, na ga eh, ka fasto da ta dan uwarka kuma wannan waye ni ubansa ne na bariki ni na kaye garin nan ina soye-soye a Legas a Matuwa Alaba International abin da ya kai Agumalu ita can kasan Marimbus muna wani ina magana lafiya ko wannan ne daga ina wannan yan iska ka yebo su yan iska kuma a yan iska to daga ina ka yebo su kamar ya yan iska malam ai haka yake kan kan ne a motsi haka ku yi masa uzuri oh ka kaza kanki da motsi eh, eh, haka haka eh, ko kai na ne da motsi haka yake kai ide idan ya gani da mata haka yake yi duk sai ya rikice gaba daya ah, ya haka to fa na gane matsalar na san damuwa ke na ba shi da lafiya ban da lafiya ko a eh, ah, ban da lafiya eh, ba ni eh, na aje ba ni na kaka daga garin ku ka zo daga Lagos nan ba na taimaka dai na dauko ka daga Lagos na kawo ka nan wajen. Ka kawo ga yana? Eh da ciwon lalura hauka ya kama shi. Na gode shi ne nake kawo shi kenan. Tunda na ga yarinya ta zo nan gidan neman ka tunda kai ba ka da hankali. kai wallahi babu zai ba abin da zai faru yawa Sana'a take Ke na fi ki fitsara. Wallahi idan ba ha a gidan mai ne tsirara ba Allah ya Ha a gidan mai ne tsirara na fi ki iskanci wallahi. A ni ka taba min Ga zahiri. Warka ce? Ka iskanci? Ni din. Kai ni fa ko a gidan mai ina da yanci. Ni ko a gidan mai ina da yanci ga maka. Ba maka ka ga ina da yanci a gidan nan. Idan kuka tashi ku zo ni da ba ku manni na fi ki iskanci. Wallahi shiga gida ba. Yarinya ana wahalan mai wallahi alazimin ni kakki min iskanci. Ana wahalan mai ba irin rahin mutuncin da ban ba. a gidan mai har da rana ne a kasuwa ne tsirara to ko mu gwada ne ah, ah, ah, suke mu ki suke mu suke fashan wando na suke mu na ki bata ta kwancan wando na ta wai me yasa ki ta kwan ki suke mu ki ta kwancan wando na daɗe wani abu ne yake damu. duk inda na zaga gari sai a ce min ga sanarwa kana na. to ni kuma na san bani da wata matsala da fadan nan kuma eh. in dai wani abu ne ai za a iya sawa a kira ni sai ni ci to bari in zo da kaina in ya so na ji me yake faruwa um kai saboda kaga wannan wani wagili wagili ne ko saboda kaga wani shashasha ne mashiririci ne ba shi da hankali bai sa da ke ko saboda ka gan shi wani wargaja wargaja shine ka zo ka kamface fili iya ɗiban ka ka zo ka gina wani guri ka zuba 'ya'yan banza 'ya'yan iska kawai daga karuwai sai ƴan dawo daga kukuma sai goge sai kuntigi sai molo a ciki ake yi ko saboda kai ga mai kuɗi kanka ya daɗe saboda kai ka zo da kuɗi za ka yi daga dama to ba a ƙasa ta ba ba za ta yi ba ai sanda aka yi rabon gadon ma sannan na ɗan mai aka yi rabon gadon yanzu ranka ya daɗe kai ne sanda aka yi rabon gadon mu kake ɗan mu tsiri ƙwarai ma kuwa saboda ka za a sake rabon yanzu auta na aka eh, biyo sai an sake raban to na fahimta ko ka so a na fahimta yawa to tunda da daga haka aka biyo mu kuma ta irin wannan hanyar aka biyo mu kuma a garin nan kowa ya sani lokacin da na tafi garin nan ban da kokobo da na je Legas na dawo kuma na da yan kuɗi na kuma da wannan yan kuɗin na na buɗe waɗannan guraren don haka zan zo in ɗebe kayan gaba ɗaya ni ma in bar garin in koma ni garin tunda ai ci gaban da yake garin ni na kawo shi tunda haka abun ya zo da shi gurin ba a banza yake ba ran kai daɗe kai kanka kana shiga gurin nan in ya so na sai da kayan na tashi na tashi daga garin shikenan sai kwalo zo ka je tsaya ka je ai ba wai abun ba da zafi na faɗa ba ka gane ni abu ne yake so da kai ka fuskanta shi gyara ai bai zama barna ba a to ai wannan bishe da kunne ne to me ka a ce wani an raba gado an yi ni dama can da na shigo garin nan da na dawo da na tashi dawowa haka na fita sakatan na kuma dawo da abubuwan to ai ni abin da ya ban mamaki ni ka san abin da aka ce inda in aka ce da kai abu da manya a ciki ai ba a san daga buri a ciki zuwan nan fa a sati bai hunje sau uku ba amma kuma ai ka ka sai ka zo kana yaya a ai ka san ci gaba da ya zo garin nan ko ka san ci irin ci gaban da na kawo nan garin a wajen wannan hada-hadar kayan girkin ko ai ku ne ku daya da har a wada ba ku daraja masarauta ba ku daraja fada ba ba gaisuwa ai ba haka ake yi ba to abin da nake so yanzu ka sani eh. ranka daɗe ai da ke takaddun gurin da komai duk muna da su eh. to zan turo ita wannan yarinya sai ta zo sai ku karasa a'a abin da za a yi ai ba ma sai ka turo ta ba menene na ce za ka turo wata yarinya ai ba sai ka turo ta ba kawai ranka daɗe yau ma fa da safe yare tana tashi da sunanka ta farka ni da go <laughs> Allah sarki abinda za ka yi ka gane ko daga nan barin haka din nan ka dan daɗa ƙara dan budawa a dan daɗa gyare wajen sai a sa ma dan tufaniya a kare wajen yawa idan ya zamanto gurin zaman manya ne ka gane eh. idan ya zamanto in muka shigo ta can baya sai a sara kofa ta baya Allah sai ku fara abin da ka gane eh. ita fada yar uwa yara ce sai da danki miga haka sai da leƙo zo haka ne ka gane ba kwa son zuwa kuna gaisuwa ana ba ku shawarwari daga yau dai in Allah ya yarda wannan magana ta zo ƙarshe in na turo ita wannan da wannan takardu kun zo kun karasa bayani eh. ni kuma zan da daga baya eh, to daga nan dan eh. baya ba na dan dage gyara wajen to ba ma ba matsala sai ka zo din fa to sai na zo ba yanzu na ka zo bane a'a zan zo eh zan zo wanda ka zo yanzu mana kai alaji duk abin da kake nema a duniya ala'a A Lafiya da lawa da lawa kaya gida? Wannan dai bako ne kuma siriki na ne yake son yan wajena. To shi ne wannan? Ni ne yake son ta yi eh, wallahi. Allah sarki. Kuma kaga tunda yana san yan wajena? Na ga to ai bai kamata ba ya kamata in zo in gabatar da shi na farko kenan. Kuma sai ya ga unguwar ta ka taimaka. Tunda ni ne mai dauran aure ba? yawa mm. Kuma yanzu magana da nake so shine in gaya maka ina son fili a garin nan nace ba mu sai da fili kai. Ai mu ne fili. Yawwa. Eh saboda fili a nan garin ai yanzu ya sako rashe-rashe yake yanzu a nan garin. Tunda yanzu an kan samu na miliyan ɗaya da rabi akan sa na miliyan biyu akan sa na miliyan uku la'ada waje fili ne mai kyau a cikin jama'a ko fili ne garanti gangare mai kyau to yanzu tunda abu ne a hannun mu yake kamata yanzu ko yanzu a matsayin tunda ku ne manya a gari kamar na nawa ya kamata wanda zai na miliyan goma maza ma za ka yi ko yanzu dai a samu mun na miliyan biyu an gama ba ba a sama mun na miliyan ba matsala to yanzu kana ji na miliyan eh to wato ka ga da akwai wata gonan mu ayo ai ni tun daga ku ya ka jalaji ai zaka za faɗa a gumma yawa to shine nan baya akwai gonan wani marayu da za a sai eh kalla ba kasara ba zai kai kusan miliyan uku da rabi yanzu miliyan ukun suke nemo abin ya gaba. amma dai tun da ya ce na miliyan biyan a neman mar ko shi ke nan wannan yaran yanzu wancan kana da yanzu kama mace da kuka din kiwo yan shanu kun ba ku alazai mun ne <laughs> to ai ba komai ne yanzu eh. aka samu na miliyan biyu to shi ke nan to ba komai zauna a nan din yanzu alaji yaushe zaka biya yanzu ko ya shiri ko ai yanzu yalla bayan da za a yi mm. account number ɗinka zaka bani a ah, account number to ah, to to ba komai ah. account number ɗina facebook ne na bude tun shekara ta fi talata kamar ina ganin ka tura account ɗina da ni da shi ko ba ka bane to yanzu abin da na ce shikenan ko tura ana saka to ni da shi din ba sa maka to to tunda ni da shi din ai duk ɗaya ne ba komai eh ai wannan abu yayi nan ake danna ko eh nan ne ai wannan abu yayi daɗi uku shida kuma ga ruwa mai daɗi alaji duk inda aka haƙa abu sai hadda kai mutum yake wata ana mare kuwa ruwa bai daɗi yanzu alaji idan alaji i gama i tsaya hmm. abin yi masa daidai abin da nake so kawai ina gaya maka sai a zo a je mu biya guri zai tura kuɗin yanzu an jima ma ina ka tura ko to yanzu kuma sai dai na sa ma miliyan biyu a ah, miliyan biyu ta zo to sai dai kuma yanzu akwai magana eh. Eh. ka san shi mai unguwa na wajejen mm. dole za a dan abin ba a kasan kai ke ba liman eh. ai ba a sa al'ada wannan ba wani abu ai wannan ba wani abu bane kai ma banda abin ka ai ba wannan ni da kai zamu yi magana ko ka san yawanci abin da yake faruwa shi nake idan ba al'ada haramun ne a ah, wannan ma da al'ada <laughs> eh. yanzu abin da yake faruwa mu je kai dade bara mu dawo zan bara mu bara mu dawo bara mu bara mu dawo to amma wannan ciniki kuwa an yi shi abin ko babu la'ada anya kawata na'am har yanzu bai turo ba wallahi bai turo ba ya ce da a wannan watan yake so ya turo amma kuma har yanzu shiru ikon Allah ban san me yake jira ba to kaga mazan dai sai a hankali ko da kin ji wani abu ba komai wallahi mu dai addu'a mu ga Allah ya sa ya turo kan shi mu sha biki fatima amin Allah ya sa to yawa ranka na dawo to ka dawo kana ji na abinda baka ganewa wannan mutumin sirki na ne ka rabu da shi fili fa ba sai zame ba Mato ba ba. Wallahi ba za a saya ba. Wallahi ba uban da zai saya ba. Gun ta take zuwa ba. Eh. Idan mun sai wani abu Allah ya tsina. To ya za a yi? Yadda za a yi abin dan samu wani abu in baka. Zan ɗauko ɗari biyar in baka kai hiru. wato ɗari biyar ko ko dubu biyar dubu biyar za a baka ka san dubu biyar din dubu ɗari biyar zan baka yawa <laughs> Allah sarki wato ai biyar zan baka dadiya da kai wato lokacin adalci kuma kai shiru da bakin ka kowa ya sani ka banni ni da shi to ba ko to yanzu ina ga mm. shi yanzu wannan mashiriricin mm. ya zan yi kiwa kai dan giya ban da abin ka na ruwanka da wani dan giya ka bar magana nan ni da kai ne kawai ka kwantar da hankalinka mai gari duk abin da zai dawo an riga an gama ka kwantar da hankalinka kawai To shikenan. Ka yi haƙuri. Idan kuɗi suka ɗauko dubu ɗari biyar ɗin haka zan ɗauka ba. Cas. Ka yi haƙuri. Baran koma. Nagode. Baran je. Ba komai. Ai mai gari ka haɗa mu haɗa kai da kai a ci arziki. To ba komai ba. Gun ƴata izo ƴata kuma ni na haife ta ko ba hi haife ta ba. To in ya ga dama ya kai kotu. To. Shikenan. To. Sai ma. Gaskiya al'amuran fa da tsoro gaskiya wallahi. Dalla dai na kallo na an ga maka ni sakar ce. sai ka haɗa ta ta ci ubanka a ni ba ta na rage da Allah ba ba Allah ya tsine an ma ni kilina ce tana kiran ka da wai wai aljana dan daudi ni zan ci ubanka wallahi uwar yace ta shigo ban daki kai min shiru da ke min shiru ko kwabe ma ba ta ka min ba ta min shiru ba ta cikin ka ya ga wallahi ba zan ji tsoron ka ya kake me kike nufi ne ya haka ne wai ka karya kuje au talan dangi za ku mun ai wallahi kuje ma na ba Islamic Medicine muna gode wa Allah bisa irin ɗaukaka darajar mu da ya yi wajen warkar da cututtukan da suke damun al'umma. ina farin cikin gabatarwa da al'umma wannan ingantaccen magani daga cibiyar alhikima al'umma da dama suna fama da matsala ta ciwon sanyi wanda yake haifar musu da larurori kala-kala har ma yana iya sawa su kasa samun haihuwa wannan cibiya ta alhikima ta ƙirƙiri wannan magani ne domin yaƙar matsalar sanyi kowanne iri ne za a iya samun wannan magani a babban reshenmu da yake kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko kuma a birnin maiduguri muna nan a gomari kan hanyar damaturu kusa da ofis na dstv ko kuma jamhuriyar niger ba a samun magungunan cibiyar alhikima a ko'ina sai a inda rassanmu suke ko kuma ka kira lambobin wayarmu ni abdullahi alhikima ina godiya ga masoyana na faɗin duniya baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh